amma badu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi daren litini yau muna sha hudu ga watan rabi'u thani hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 daidai da 29 ga watan goma shekara ta 2023 wannan kuma idan ban kuskure ba shine darasinmu na saba'in da biyu a cikin littafin ɗariƙu salihina ila rabbil alamin ta farkin nagartattun bayi zuwa ga ubangijin talikai wanda ke gudana a wannan masallaci na ummuna aisha da ke nan bello abdullahi road a unguwar dosa a garin kaduna a tarayyar najeriya daidai ne darasin da na kira? na'am alabakar 72 ne na'am allah ya saka da alkhairi za mu tashi ne a farkon babi da malamin masa take da babu fadlin ta'awud bi kalimatillahi tammat babin da zai magana akan falalan mutum ya nemi tsari da kalmomin allah cikakku wannan babi zai koyar da mu falalan neman kariya daga allah subhanahu wa ta'ala ga dukkan wani hali da mutum ya shiga ciki domin idan allah ya kara mutum to mutum ya karu duk kuma kariyar da mutum zai samu idan ba ta allah ba ce to har yanzu kuma akwai sauran aiki kamar yadda idan allah ya bayar to ba wanda isa ya hana abin da allah ya bada in allah ya hana babu wanda ya sai bayar da abin da Allah bai ba da shi ba Allahumma la mani'a lima afaita wala muqiya wala yanfa'u dal jadd minkal jadd to shine wannan ce rawa muslimun imam muslim ya ruwaito hadithi an khawlata binti hakim as-sulamiyya radiyallahu anha taqulu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك خولة بنت حكيم السلمية الله قال يدعى قريتا ta ce ta ji manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kaga shi mata na ilimi kun gane kuma da ilimi ne ba a shafe ambatan mutum wannan hadisin shekara 1400 da wani abu amma ga shi nan yanzu haka sai da muka ce radiyallahu anha Allah ya ƙara yadda a gare ta da tarin dukiya kadai take da shi da tuna ba ma za mu san sunanta ba <laughs> ba za mu san sunanta ba sai wani ikon Allah za a shafe sunanta amma shi ilimi shine ke wanzuwa Allah ka bamu mai amfani Ta taqulu take cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi sallam ya kul ta ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka a wani wurin sauka duk wanda ya sauka a wani wuri yana tafiya ya tsaya ya sallah yana tafiya ya tsaya ya huta yana tafiya ya tsaya ya siyayya kaga ai bai gama tafiyan ba ya sauka ne a wani yanki zai cirata ya ci gaba idan ya kammala abin da yake yi to Allah yana kula da bayinsa kuma yana ƙaunansu shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka tsaya a wani wuri ko gidan mai ne aka tsaya za a sha mai sun makala sai mutum ya ce a bi kalimatin lahi mati ina neman tsari ina neman mafaka da sunayen allah waɗanda wato su ne a kalimatin lahi kalmomin allah afuwan na ce sunaye kalmomin allah wato kalmomin allah su ne alƙur'ani da kuma sunayensa da siffofinsa ina fata mun fahimta suna ciki attammatu wanda suke cikakku babu wani na ƙasa ko aibi da ke shiga cikinsu wasu malamai suka ce attammati yana nufin annafi'atu shafiya sunaye masu amfani kuma masu warkarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya koyar da mu idan mutum ya ji wani wuri na masa ciwo a jiki ya ɗaura hannunsa a wurin ko ya mace sunan allah gaba ya ce allahumma shafi anta shafi shifa'an la yughadiru saqama ciwon da bai warakar da bata barin sauran ciwo to attammati din wasu malamai suka ce shine abun nufi kalmomin nan nasa ga su da amfani ga su kuma ana samun waraka da su daga wannan ya ƙara nuna maka ƙur'ani na cikin kalimatin lahi don allah ce wani nazilu min qur'ani ma huwa mene shifa'un waraka to idan mutum ya faɗi wannan min sharri ma khalaqa daga sharrin duk wani abin da ka halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matuƙar ka karanta wannan lam yadurruhu shay'un babu wani abin da ya isa ya cutar da shi har abada hatta yarta min manzilihi dalika har sai ya tashi ya daga daga wannan wuri da ya tsaya a wurin yi wannan addu'a din a gashe ganganci ne musamman irin rashin tsaron ƙasar mu kana tafiya baka amfani da waɗannan wani sai a tsaya a gama shan man yana ce yana chatting da waya kun fahimci magana bai fata kaita akan wai a ce mutum ma wai kowa ya haɗu da irin waɗannan miyagun mutanen allah kai mana tsari ba a'a hatta dabbar ko abun hawa in kai wannan addu'a sai kaga allah ya tsare ka sai kaga allah ya tsare har ka tashi so nawa ne za ka ga mutum yana tafiya a mota ya taka kusa bai sani ba sai ke kwana uku duk azkar ne galibi ke dauke da kai waɗannan addu'o'in ne su ne Allah ke baka kariya da tsari su kuma ka san Allah subhanahu wata'ala yana so ka nuna mishi ya isa ko ɗan adam ne gajiyayye inda yana da kamala ka nuna mai ya isa sai ka ga maka aikin isa da iko ko ba haka bane ko ɗan adam ne ka nuna mai ya isa da kai ya isa kaza to za ka ga shi kuma zai iya ƙoƙarinsa galibi ya ga cewa ya fidda kai kunya abin da ka nema to ina ga wanda kuma shi ya halitta ina ga wanda shi ke da arziki ina ga wanda shi ne arrazaku dhul subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah shine gatan kowa duk inda za a je a dawo kai kokari ka sasanta da Allah kar ka samu matsala da Allah kar ka samu matsala da Allah idan kana da kyakkyawar alaka da Allah subhanahu wa ta'ala to shi zai jibinci sauran alaƙoƙinka zalika bi anna Allah maula alladhina amanu Allah shi zai jibinci al'amarinka eh? ba ma naka ba har tsatsanka Allah zai jibinci al'amarinsu ku duba ashabul kahfi wannan katangan da za ta faɗi su annabi musa suka zo za su gyara khidir annabi musa ya ce da shi don me za mu gyara katanga mun nemi su bamu masauki sun ki mun nemi abinci ba su dan bamu abin da za mu ci ba matafiya ba su tausaya mana ba sai ce mene jidaru fa kana mene li gulamaini yatimaini fil madina ai wannan katangan da kaga na ce mu gyara na wasu marayu ne su biyu a wannan gari to me yasa za mu gyara Allah ne ya sa mu saboda wakana abu abuhuma saliha mahaifinsu ne mutumin kirki kaga yanzu shi ya rududdige a ƙasa amma har yanzu Allah yana jibintan bayan shi to wannan shi ne ya Allah ka jibince mu muna raye da bayan mutuwanmu to yan uwa wannan mun samu fa'ida a wannan hadisi ɗin ko sai dai abin lura shi ne, addu'an tana farawa ne daga a'udhu bi kalimati lahi tammati tammati wannan cewa tammati eh? wannan cewa tamati tammati eh? shine kayan da take min sharri ma khalaqa addu'a ta kare kar wani je haddace da lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dalika ya ustaz ka ci kai <laughs> ko ka ci hadda <laughs> baya ciki inda addu'an take a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq daga nan ka gama sai kuma ka jira ka ga abin da Allah shi kuma zai na rahama da isa da iko Allah ka samu dace malam yace rawa muslimun an abi huraira jama'a ban ga malam kabiru ba lafiya ko ya an yi sallah da shi to ta to ko za a buga malam kabiru wa sau da malam kabir ya ce na yin wata biyar bai fita unguwar dosa ba daga masallaci sai kasuwa sai gida ni kaga sai in ciwo ne haka <laughs> to kila a to karka faɗi inda ya je ba bari mai shiru <laughs> daga duniya muke abu ya zama abin tsoro Allah ya dawo mana da shi lafiya rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito hadisi an abi hurairata radiyallahu anhu daga abi huraira allah ya kara yadda a gare shi mai muka ce cikakken suna abi huraira abdurrahman bin sakan yawwa mazaje naji allah ya biya annahu qala lallai shi ya ce abu huraira kenan ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wurin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama faqal sai ya ce ma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulallahi ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam laqitu min akrabin na ma laqitu min albariha ina mai baka labarin abun da ya faru da ni na kunama da ta harbe ni a daren da ya wuce shine albariha kamar yanzu ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na fasa samu kaina a wani yanayi a daren da ya wuce kunama ta harbe ni an gane ko ƙwala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a manan kulta hina amsaita ina ma da a ce kai din lokacin da ka yammatu ba da dare ce abin ya faru ba to ina ma da a ce daga bayan sallan la'asar har zuwa magariba ka ce a bi kalimatin lahi ta mati min sharri ma khalaqa lam durruka. da ka faɗi wancan kalmar da muka faɗa muka fassara lam durruka wallahi wannan kunamin bata isa ta cutar da kai ba amma da yake Allah ya kaddaro sai baka yi ba ina fata mun gane to kenan wannan ke nuna cewa kariya ne mutum ya rinka karanta wannan kai bari ka je inda a ce ambatan Allah ma ba zai baka irin waɗannan kariyar ta duniya da ake faɗi ba harshen ka kawai ya saba da ambatan Allah wallahi alama ne za ka yi kyakkyawan ƙarshe alama ce ka duba ka gani me yasa kuke ganin iyayenmu na baya ka gani masu kiyaye wannan sallan walhaɗin da sada zumunci da yawan sadaka da yawan ambatan allah in ka ji labarin irin mutuwarsu kai ka san mutuwa ce ta manyan mutane za suna mutuwa irin na manya ta kamala da mutunci da isa wadda kai da gani ka san wanda ya amshi bakuncinsa shine ar-rahman eh kwarai ka duba ka gani shi nagarta hatsatso yana yi ahmad nagarta ba ka je ka nambai kai ma ba kai malamin da muke maganar shi da kai ba ba ka gani eh shi ne to man mata ala shai man man asha ala shai duk wanda ya rayu akan wani abu mitta alaihi da sannu zai mutu akai to ka ga rayuwa kan ambatan Allah ai shine abin su kuma ba karamin arziki ba ne eh, Allah ya sa mu dace to yanzu a kun ga mun koyi tarbiyyar mene ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma karanta waɗannan addu'o'i ɗin shi ya sa malamai da suka tattara waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta sai suka ce abu na farko a ƙarƙashin hadisan za mu fahimci mustahabi ne ana so in ce mustahabi zai ɗauka ma'anar sunna ce ana son mutum ya zamto yana ambatan allah da waɗannan kalmomin a duk inda mutum ya sauka ya samu kanshi a rayuwa ka saba da su duk inda ka tsaya ka karanta su inda ka ɗaga ka karanta saboda allah yana da wasu mala'iku da suke baiwa bayinsa kariya kuma yin wannan azkar ɗin dama ce ta waɗannan mala'iku su kare ka ɗin sannan kuma a ciki mun fahimci ya halasta mutum ya yi tawassuli da kalmomin Allah ya halasta mutum ya yi tawassuli da kalmomin Allah da ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati kenan za ka iya karanta alkur'ani ka ce Allah ina tawassuli da wannan karatun alkur'anin ka biya mun bukata ta kaza ko ka kare ni daga abu kaza ko ka bani lafiya ko ka ji dan mamaci nawa ne ina fata mun gane ba za a je a zauna ne ana karanta mamaci qur'ani a kan shi ko kafan shi a'a kai ka karanta alqur'anin sai ka roki Allah kai wasuli da karatun Allah ya gafarta ma mamacin ka shikenan an fahimci wannan ko tunda dama dai bukatan ita ce gafara kuma Allah ne ke yin ta kuma zai insha Allah Allah ka ji kan wanda suka riga mu daga ciki za mu fahimci cewa hadisan sun tabbatar da siffar Allah subhanahu wataala cewa Allah yana magana magana wanda ta dace da shi subhanahu wa ta'ala tunda kuwa qur'an ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah yi magana da annabi Musa magana dai da muka san abin da ake ce ma magana amma sanin hakikanin maganan Allah ba mu muka ji ba don haka ba za mu iya cewa ga yanda yake ba amma mun yi imani tunda qur'ani ya tabbatar sannan malamai suka ce za mu fahimta a cikin wannan hadisai guda biyu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin kwaɗayi ya ga al'ummarsa ta kubuta daga sharri a kowane lokaci tun daga sahabi ya zo ya ce mishi kunama ta harbe ni a dare sai ya ce inda ka ce a bi kalimatin lahi ta mati min sharri ma khalaq da ba ta isa ta cutar da kai ba ka ga bai jira ya ce ya jikin ko to ya aka yi daga nan sai mai faru sai ce a'a da saboda yana so ya gaya mishi abin da shi ya fi amfani saboda wancan cire dafin kunaman abu ne mai muhimmanci kuma halastacce ne kuma yana da kyau kuma hakan shi ma sahabin ya yi to amma mafi alkhairin shi ne samun yardan Allah sai ya maza ya hada shi da abin da zai yardar da Allah kafin ya dawo kan abin da zai samu masa da lafiya na jiki ashe wannan ke nuna samun yardan Allah ya fi muhimmanci fiye da kula da wannan gangan jiki din saboda duk inda zaka kai da kula da wannan jikin da ya tara na sai ka rasu shine kana na sai ka rasu kai ba ma sai mutum ya rasu ba duk yadda za ka yi sai an zo da rauni zai zo ya riska dole ka haƙura allahu alladhi khalaqakum min ضعف ko min ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة mun fahimci wannan sannan ko malamai ke cewa ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi atadlubu ribha mimma fihi khusranu aqbil ala nafsi wastakmil fada'ilaha fa anta jismi insanu ya kai wanda ka matsa kana tama jiki ado kana mantawa da ruhi kam tashqalu khidmatihi so ne zaka kai kana wahal kanka a wurin gina jikin yace aqbil ala nafsi kafin wannan je ka kula da ranka je ka kula da zuciyarka don in te kyau komai lafiya in ta lalace da matsala mun gane ko wastakmil fada'ilaha ka cika mata falalolinta da darajojinta na imani da yadda da sallama mu Allah da tawakkali fa anta bi ruhi domin shi Allah yana kirga ruhinka ne me ke cikin ranka me ke zuciyarka ina imani ina yarda da kaddara ina yarda da ranar alkiyama ina imaninka da manzanni da littattafai da wannan ne eh, fa'anta bi ruhi labil jismi insanu ba da gangan jiki ne ka fi zama wani abin a zo a gani ba don da gangan jiki ne samudawa da adawa duk da sun kwashe aljannan nan kafin mu zo ko ba haka ne inda karfi ne ka san ai ba za mu samu ba in suna wurin to amma da imani ne Allah kuma ka azurta mu da imanin da za ka yi mana rahama da shi to wannan shine abin da za mu iya ɗauka duk da cewa su malamai na cewa za mu ƙara fahimtar cewa ƙur'ani ba halitta ba ne ya ce bi kalimatin lahi tamma kuma ƙur'ani yana ciki wahayi ne in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul kuwa wannan kuma matsala ce mun sani ta ilimi da ake ta fafata a kanta ko wanda dai aƙida ta ahlus sunna cikakka ita ce cewa ƙur'ani magana ne na Allah ba halittar Allah ba ne abinda da sai imamu ahmad suka sha wahala a kansa kenan har aka ɗaure su gidan yari aka yi ta dukansu har da allah ya sa allah ya tabbatar da abin da yake shine daidai allah ya taimake mu babu fallu kalimatin tauhid la ilaha illallah babin da zai magana a kan falalan kalimatin tauhid kalmar kaɗaita allah da bauta wacce ce ita malai ce ta ce la ilaha illallah ya allah ka sa wannan ita ce ƙarshen kalmar mu da za mu bar duniya allah kai mana gamdakatar da mutuwa da ita allah ka tashe mu ƙarƙashinta allah ka sa mu ne waɗanda za su buɗe aljanna da ita a matsayin makulli kamar yadda annabi ka ya faɗa to wannan falala ce mai yawa lallai ta cancanci kalmar shahada a kirata da falala saboda akwai wasu na nan sun fika dabara amma ba sa cikin musulunci walla ko ne in dai wayo ne da dabara duk inda kai hulɗa da shi sai ya ka da kai idan kwakwalwa ne kafin ka gane ya gane goma kun fahimta da an motsi da ya gane to amma kuma ya kasa fahimtar musulunci saboda ba a kasa da shi ba eh Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas shi wannan jakadancin na addini Allah yana zaɓa daga cikin mala'iku ne da kuma daga cikin mutane kuma kamar yadda yake zaben manzanni haka yake zaben musu al'ummarsu haka yake zaben musu al'ummarsu to ka kirga ni'ima mafi girma a rayuwar kai ita ce ni'imar musulunci da Allah yi ka a cikin shi duk wani abu da zaka rasa baka yi asara ba in kana da musulunci wallahi baka yi asara ba babban asara shine a je gaban Allah mutum bai da musulunci ku duba annaba da suka fahimci Allah haƙiƙanin fahimta sai suka rinka ma 'ya'yansu wasulci da walata mutunna illa mene wa antum muslimuna kar ku yarda duk sagege da za ku yi a duniya kar ku kuskura ku je filin alkiyama face kuna musulmai Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin bitaka hadisin ID card manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a ranar alƙiyama akwai mutumin da zai zo gaban Allah da zunubai za a shimfiɗa fallayen ayyukansa a buɗe su annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai gan su iya ganin ganinsa a buɗe Allah zai ce masa dukkan waɗannan ayyukan ka ne kuma munana duba ka gani akwai inda aka zalunce ka a ciki akwai abin da baka yi ba mala'iku suka ce ka yi ko akwai abin da ka yi na da'a suka ce baka yi ba aka yi maka karya da ƙage karanta shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai karanta wallahi zai ga babu da'a ko ɗaya a cikin fallayensa sai Allah ta'ala ce da shi menene tsammanin sakamakonka a wurinmu zai duba da ke ce ya Allah wannan ai ba maganar sakamako in ba gidan wuta ba kawai kun ga ma kansa adalci ya ce gaskiya ban yi aikin da ni za a sa in je aljanna ba da aka kawai ya haƙura zai shiga wuta sai allah ce inna laka indana lal husna to mu a wurinmu ka yi laifi kwarai da gaske laifukanka ne kuma waɗannan kayan zuwa wuta ne amma a tare da mu akwai ta kyakkyawa guda ɗaya da kake da shi duba ƙirjinka sai mutum mala'iku a ce su duba suna dubawa sai su ga kalmar tauhidi a jikin kamar dan kati a kirjin musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai a ce a ɗauki aikin asa a ma'auni tun da dama wani taqul mawazin al yau milkiyama awo za a yi za idan aka ɗaura waɗannan fannayen zunuban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana ɗaura la ilaha illallah sai te wance kali da su kawai sai Allah ce to mun yafe maka sanadiyar wannan kalmar mun yafe maka yanzu don Allah ka kaddara a mataccen tunani gawan tunani a Najeriya ne kadai a ce an baka gidaje a Abuja an baka jiragen sama ya za ka ji a ranka to duk waɗannan tarkace ne masu karewa wancan ana maganan ga wuta balbal ne hankali ya tashi sannan ga jannatul khuldi aljanna madawwamiya wannan masoyiyar ta mu'amad ko ba ka bane cikakkiyar masoyiyar mun nan wanda muke ta mafarkin zamu haɗu insha Allah ko ba ka bane yawwa a dage a yi aiki kuma a yi haƙuri eh, ita gida ne na masu haƙuri wallahi sai ka ci dare kaman ba gobe sai an zauna da yunwa domin azumi sai an yi tilawa domin a wanke kirjin sannan kuma sai an nisanci zunubi saboda ita gidan baya daukan datti ba a zuwa da datti a samu matsuguni ba a yi sai allah ya kalle ta ce wa ma yi lallazi na sabar ba mai haɗuwa da gidan nan ba wanda ya dace da shi sai mai haƙuri me haƙurin haƙuri wurin barin sabon allah kana kallowa ne ya sata kuma ka fi shi dabarar yadda ake satan sai ka ce ma zuciya ya haƙuri namu na aljanna ko ba ka abu dahda ya faɗa ba ka abu dahda aminu mai sabbai haka ya faɗa ya ce ma ya'yan shi ku yi haƙuri ku ajiye wannan mu allah ya ce nama aljanna yake kana ganin mutum na bacci ka ce ke katifa ya haƙuri za mu haɗu a kabari ba ni wasu mintuna nan in zuba a dashin lahira sai ka miƙe ta tajafa junubuhum anil ya yad'una rabbahum khawfan wa tama'a haka ake yi to wannan kalmar tana kai mutum aljanna kuma ita ne gagara badau ina ma'ana gagara badau duk wanda ya imani da da sharuɗanta duk irin laifin da yake matuƙar ba shirka ba ne sai dai kai shiru ba sai dai kai masa wa'azi idan ya saba kai masa nasiha kai masa hukunci in ya in kai mai hukunci ne abinda yake na hukunci kai masa hukunci amma duk wanda ya mutu yana zunubi matuƙar ba shirka ya yi ba wannan kalma aljanna za ta kai shi ƙwarai da gaske aljanna za ta kai shi barazanin shiga wuta ne dai malam bai da daɗi saboda jikin ba zai ɗauki wutan ba kuma kar ai kuskuren da za a ji babu daɗi shi yasa zunubin ba abun so ba ne ba kuma abun sha'awa ba ne amma tare da haka dole mu yadda falala ce da allah ya ba bayansa bayan da muka iya mun fahimta wanda ya mutu da ita aljanna ne gidansu za ku ci malice rawal bukhari an abi ta radiyallahu anhu imamul bukhari ya ruwaito hadisi daga abi huraira allah ya kara yadda a gare shi annahu qala abu huraira allah ya kara yadda a gare shi ya ce qultu ni abu huraira na ce ya rasulallahi ya manzan allah sallallahu alaihi wa sallama man as'adun nasu bi shafa'atika yawmal qiyama wai wane ne fi rabauta daga cikin mutane wane ne fi rabauta da cetonka daga cikin mutane a ranar alkiyama wane ne cikin mutane wanda ya fi kowa rabauta da cetonka a ranar alkiyama kusan manzo Allah sallallahu alaihi zai ceto ko hmm? zai ceto kusan kala nawa kala kusan uku ko hudu na farko akwai shafa'atul uzma ceto mafi girma ita ce ceton da za a zauna kowa rasa inda za a yi ran alkiyama zai zo za a je wurin annabi adam shine ba abul bashar baban mutane gaba daya zai ce ba zai iya ba ya ci yayin itatuwa yau kuma allah ya fushin da bai taba irinsa ba a je wurin annabi nuhu a je wurin annabi ibrahim a je a je har karshe dai za a zo wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi faɗa hadisi ya ce idan aka zo sai in ce ana laha ana laha ana laha ni na cancance ta ni na cancance ta ta wace ba wani bane ba mai iya ta umba ne ba ko ba ni wuri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zai je ya faɗi ya sujada a ƙarƙashin al'arshi yana sujada Allah subhanahu ya ce zai roƙi Allah da wasu kalmomi waɗanda a yanzu da yake faɗin hadisin bai san kalmomin ba haka ya ce ya ce amma a sanda sandane jadan a filin alkiyama za a zubo min kalmomin zan ji sun zo mani ya ce da na ambace su sai allah ta'ala ce idfa ra'asak ya kai manzo allah sallallahu alaihi daga kanka ai an gama sujada <laughs> wanda ya shi da yawa a duniya yau zai ga ranar ta? malam ka yawaita sujada ƙasa ne a nan sama ne a can sujada ba ƙasa ne a nan ƙasa ka yi a nan amma wallahi bayaninka a can sama ne to zai ce irfa ra'asak daga kanka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasal tuqa mun san roƙo ka zo yi roƙa za a baka dan gata kake ceto aka ce ka zo mun sani kafin ka fala nemi ceto da kake so tu shaffa za a baka ceto sai ce ya Allah muna roƙon a zuwa hisabi dan wuta je wuta dan aljanna je aljanna Allah ce an gama an gama to daga nan kun ga an samu ceto na na farko na biyunsu shine abi talib bakfansa da zai ceto sa daga asalin cikin gidan wuta ya kawo sa gefanta a rage masa azaban wuta wannan ta ce ceto ta nawa ta biyu sai ta uku shine wanda suke na usatul mu'minin masu sabo a cikin muminai Allah zai ce ya Allah a taimake mu in tsamo waɗanda suka bi ni a duniya suka yi maka laifi ina so yau in fitar da su su ma su ci alfarma sai Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam dama sai ce ci usatul mu'minin wanda suke masu sabo mu kan Allah da muna can a lokacin ko eh Allah motsin wuta ma mu Allah ka sa kar mu ji Allah ka sa mu cikin da ka ce la yasma'una hasisaha dan tsarkin sunayenka da mu da iyayenmu da wanda suka riga mu Allah ka sa muna ci to wannan shine yace ce wane ne fi kowa rabauta da cetonka ya annab sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama waye wanda za ka cece shi ya tafi tare da kai kafin mu wuce akwai wasu abubuwa da ke sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ceci mutum a ranar alkiyama akalla akwai guda biyu wane ya faɗa mana su wa zai gwada ha dan tsaya mu na'am akwai ka kusa ya ce akwai ɗaya tsakanin azan da mai kama me zai faru a lokacin Allah ya maka albarka shine kun fahimci magana eh ba annan su alaihi ya ce idan kuka ji idan sami tumul eh, mu'azzim ko faƙulu ina ɗaliban mutum ɗin ko ba yi shi ba an yi shi <laughs> ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗi illa fi hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala ka ce la haula wala quwwata illa billah in ya ka gama sai kai salatul ibrahimiyya sai kai ma'anar sallallahu salati sai ya ce idan kuka yi min wannan ni kuma tawo alkawarin da ku shine hallat ku shafa'ati yawmal qiyama qiyama ta za ta mi a ceto na zai riski mutum ranar alkiyama sai na biyu shine wanda YYG dan mutan Gombe ya faɗa shine ta yi masa salati kun fahimta yawai sai masa salati yana sa annabi sallallahu alaihi ce mutum a ranar alkiyama Allah ka azurta mu da cetonsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma abi huraira laqad zanantu ya aba huraira ta Allah yas'alani an hadhihi alhadith ahadun awwal minka yace laqad haqiqa ya kai abu huraira zanantu ma'anan zanantu shine ai alimtu na sani kaga ina zato ba zato yake ba annabi sallallahu ce ina san cewa ya aba huraira ya kai abu huraira Allah ya yas'alani an hadithi a ahadin awwal minka babu wanda zai fara tambaya na farko dangane da wannan hadisi in ba kai ba kai ne mutum na farko da na san cewa za ka fara tambaya ne kaga ya nuna abu huraira dan gatan annabi sallallahu alaihi har ya san halinsa to yanzu kuma kai sai a je ana yaudara a ta zagin shi da kai ba kyauta maka ba kun fahimci magana ba a taimake ka ba ka kyala wannan ba abu huraira ba allah ya kara yadda a gare shi ko musulmi a musulmin ma fasikin musulmi zagin sa bai da wani riba kun yadda ko ba ku yadda ba haka yake musulmi ba zagi bai da wani amfani mai amfanin shi mai riban shi ɗayan biyu ne wanda kake zagi ko dai ka kara kora zuciyar shi daga barinka ka ƙara ƙulla gaba tsakaninka da shi <laughs> kun fahimci magana ko kuma ka rufe kofan ya amshi gaskiya ko ya gane ta to riban mai ka ci kai anan ai ko ka kusanto da shi da gaskiya ko ya buɗe zuciyar ka sa mai gaskiya ya ɗauka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tura annabi Musa da ɗan uwansa Haruna zuwa ga Fir'auna ya ce da su faƙula lahu ƙaunar layyina ku gaya masa magana mai taushi ku gaya masa magana mai taushi saboda ya fi kusa da shi ya amshi gaskiya la'allahu ya tazakkar ai ya san gaskiyan kila in ya ƙara tuna wakila ya amsa kuma magana mai taushi ba wai ma wanda ke kan bata ba a'a da magana mai taushi za ka iya sauke wani wanda yake kan ra'ayin riƙau ya dawo ya amshi abin da kake kai in ka san wannan sirrin magana yana taimakawa bari muku misali guda ɗaya a cikin manyan mu ma ba mu ba fararen hula nana aisha radiyallahu anha lokacin da hadisatul ifki ta faru wannan ƙazantar da Allah ya tsare Allah ya kiyaye aka yi mata sharri da kazafi a kansa don mun san wannan labarin mara daɗin faɗi wanda Allah ya saukar da ayoyi guda goma sha uku yana wanke ta a kansu inna ladhina ja'u bil ifki isbatun minkum la tasabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum Allah ce alkhairi ne ma abin da ya faru sai da Allah ya wanke ta da aya na bin aya cikin suratun nur ayoyi goma ko goma sha uku a jere annabi sallallahu alaihi Allah yana wanke ta har yana zargin mu'minan ma da basu ba ta kariya ba laula muku dhannal mu'minin me yasa da kuka ji labarin ku mumini ba ku kyautata ma yan uwanku zato ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dhannu bil mu'minina khaira ka munana ka kyautata ma mu'mini zato kar ka munana masa in ma ya je ya yi bashi da mahalicinsa kai dai yi abin da Allah ya sa ka in mai shirya ne gobe za ku haɗu a tasha in ba mai shari'a ba ne ka bar darasin da wasu za su yi koyi to sa'abbai sun kasu fitina ce ta zo in fitina ta zo dole za ka ga wani gabas wani yamma wani kudu wani arewa shi ya sa ku fahimci wannan ababin zamantakewa don allah ku fahimci matsalar nan tana da muhimmanci duk wani abu da ya bijiro ma mutane ta jarabawa wanda ya zo yana da dara kan jama'a yana da gwara kai kada ku hau kansa ku rike shi wani rikewan dubo dai a fiya na rikici da ganin kawai a fasa kowa ya rasa wannan ko a addini ko a siyasa ko a zamantakewa wallahi kar ku yi haka ba za ku taɓa cin riba ba saboda in jarabawa ta zo galibi ba ta fitar da mutane asalin kalansu da ɗabi'ansu haka za ka gani ko fushi kake ciki ka gwada ka gani hukuncin da kai cikin fushi bayan ka sallace da kanka zaka zo kana nadaman shi to haka kuma mu na san muna da wannan matsalar shi yasa na kawo ta musamman a babin siyasa da wani bangare na addini muna da wannan damuwa wadda kwata-kwata ba mu iya mu'amala da junanmu ba irin wannan yanayi ba mu iya ba in mun ɗauki maganar siyasa ne galibinmu 99.9 ɗinmu a siyasa duka kasuwanci suke yi ba wani mai da gasken gaske kowa kasuwanci galibi yake yi masu asalin yanzu kilan na faɗi wannan za a fi fahimta tunda ba kamfen ake ba ko duk da mu an ce ma ban fito mun kamfen ba mun bata an sa mana jan a sa baki don Allah don Allah a sa baki <laughs> kai ke ciyarwa ka kashe mu abinda annabi ya faɗa shi za mu faɗi kuma muna nan tare da sunna insha Allah kuma arziki na Allah ne yanzu ku man yasha'u bi ghairi hisab saboda haka nan idan haka ya taho ka duba ka gani abinci ne wani ke nema mala aminu ko da shi dan can a din da dan b din duk abinci suke nema kakka rage kakka kara shi ya sa wani yana nan da ya ji abincin shi ya kada ya tsalle koma can abin da zai iya kenan to amma sai a zo a ruɗe mu a yaudare mu sai a murda abin a mai da shi wani da shi ake auna soyayya da shi ake auna kiyayya da shi ma ake auna imani da addinin mutum ina ka taba irin wannan shikenan sai ka ga mutumin da kun yi sallan jana'iza ɗazu tare da shi kun yi an yi mutuwa kun haɗu an yi ɗaura aure kun haɗu wai kuma wani abin ɗan shekara hudu ko kwana talatin ko tisa ko sai a raba ku sai zagi sai hayaniya sai kafurtawa don dalili ina ne aka taɓa ci gaba kaga ana irin wannan a ina ne ba za ka gani ba kuma an ji nan ka zo kana buƙatar shi amma mutuwa dole za ka so zo sallan gawanka amma aure haihuwa kana son ya zo a taya ka murna kana buƙatar shi to wannan ra'ayin riƙau ɗin ba daidai ba ne shi ba daidai ba ne wanda zai iya tallata gwanin shi ya tallata shi ya rage na shi amma batun gaba da ƙiyayya da suka da la'anta gaskiya ba mai yin wannan sai mai ci bayan tunani in an zo siyasa dole na san ni mai magana ina da ra'ayina kai mai saurari kana da ra'ayinka idan ina so na gamsu ni ma dan kasa ne zan yi zan tallata maka wanda nake ra'ayi mana in ka gamsu ka bi kai ma ka tallata naka a zauna lafiya a wannan siyasar da ta wuce kawai gida uwa ɗaya uba ɗaya wai dan wane na kaza wane na kaza ana rikici wa wane zai ɗauki makami akan wani wani irin jahilci ne wani ina ka taɓa irin wannan ina wallahi mutanenmu ma ba su iya siyasa ba na rantse da Allah ni fada da za a irin fahimta ta ko yan siyasan nan wallahi sai sun sha kashi na rantse da ubangiji a gida ɗayan duk fatin da ya fito sai mun fitar da mutum ɗaya yi fatin ba shi kenan ba ka je ka yi in ta ɓaro ka ɓaro in ɓaro wanda suka samu a zo a kasa su ma ba haka suke yi ba duk haka suke yi da an gama zaben da aka ji suna ta ridda wallahi daga nan ya tsallaka can sai kai ne da kiki kai ne da kiki a tafi duk wancan na ba wancan dan uwanka ne ya samu mu je zuwa in wani ya samu shi ma ya tafi duk wanda ta faɗo a hannun shi Allah ya masa albarka ba an gama ba to wannan kaga yana ciki haka nan addini muna da wannan matsalas ku yi hakuri mai bayani a nan saboda muhallinsa ne kuma a yanzu ne zai daidai da kwakwale su ɗauka saboda an san ba wani interest akan a yanzu kila da a baya ne wani zai ce kaza ne to a yanzu ne ba a baya ba ne ku riƙe wata ka'ida ɗaya na malaman usul duk matsalar da ka ji saɓani ya ƙarfi a kanta to asalin tushen matsalar shi bai da ƙarfi azumi ya faɗo ranar asabar arafa eh? ko idi ya haɗu da ranar juma'a sai ka ji kikiki kaka malam kamar muna cikin janareto wanda matsala ce asalin tafa sauƙi gare ta sauƙi gare ta sauƙin na ƙarshe to amma mu sai ka ga hannun ne mu raba masallaci saboda da wani dalili wani dalili don allah mai haƙuri mu rinka karatu kuma mai haƙuri idan matsala ta taso mu ba ilimi dama ya shiga gaba ba ra'ayi ba ba ka ba wannan shi kaɗai ne fa mafita a gare mu duk abin da ilimi ya zo ce gashi idan ilimi shari'a ta ce kana iya ɗaukan duka to kyale mutane mana duk wanda ya ɗauka ya ɗauki abin da shari'a ta ce mazala sallallahu alaihi wasallam yakan yi tafiya da sahabbai wasu na azumi wasu sun ajiye azumi wanda suka ajiye azumi ba sa ba sa wanda suka ajiye azumi su wanda ba su ajiye ba ba sa kallon sa matsayin wasu masu raunin imani wanda kuma suka ajiye azumin ba sa kallon masu azumi a matsayin 'yan tsanantawa to idan kai ka ɗauki hadisin a ajiye fa biha wa ni'mat kana da magabaci idan ka ɗauki hadisin kai ka ga zaka iya to madalla in ka ajiye shi ya fi amma in ka yin baka laifi ba to zai na rikici a nan babu dalili don allah mu rinka karatu kuma mu rinka buɗe zukatanmu idan kana so baka samu shirya ko sai ka cire kabilanci ba maganar wannan yare na ne ɗan garinmu ne dan ta'azzubanci wani dan uwana ne wani kaza ne ai a'a addini bai da wannan addinin musulunci duk wanda ya taho da alkhairi musulunci yana karban shi bilal bin rabah sahabi ne kun ji manya ko Allah ya muku albarka na ji kun amsa kwarai bilal bin rabah radiyallahu an ya taso ba balarabe bane ba farin bata bane ba dan dangi bane amma sai da ya zo ya samu matsayi da matsuguni a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam salman al-farisi huzaifatu min al-yaman da haka suka taho kuma suka zauna lafiya da junansu kuma suka kaunaci junansu kuma suka fifita wanda Allah ya bashi falala to dan me mu ba za mu hankalin da zamu iya amfani da irin wannan fikihun da mu suke da shi ba kamala dai ta Allah ce kamala ta Allah ce ba wani mutum da Allah zai tara mishi komai shi kadai ya fi kowa ba zai yiwu ba Allah bai so haka ya faru ba shi yasa aka rinka hada sahabban nan idan an zo barikin sojoji Khalid dan Walid Saifullahi al-Maslul zararren takobin Allah faɗa ma jini na wuce fatafat kai da ganin salon yakin sa sabai na kalla ce ga inda Khalid yake can kawai wani shi ko dan kwalle sani alaji da ya ga crossing din ban ma son wani kawai wuce wurin <laughs> ina kallon status din wani sai na ga wasu su biyu suna tsaye a filin kwallo a wani stadium kila na san dukkan gani su biyu ɗaya na tattauna da kuri na tattauna da kyamaraman su bai da yawa shi kuma gogon naka yana can nesa da ya ɗan tsatso da kwallon kawai ya kalle su can kawai ɓatare sai duki kwallon da damai ya da kai hagu wallahi suna tsaye su biyun kwallon nan ta zo sai da ta shiga tsakiyarsu ta wuce suna ganin ƙwallo suka ɗaga za su yi mamaki tun da suka ga shi ne kawai suka sallama mai abun ne to kai yanzu ina abdullahi dan mas'ud ina hadisan abu huraira ina kake da mu'azu dan jabal ina alaƙanka da anas bin malik kun fahimta in sun yanko hadisi kana baje shi da shari'i in an je fili an motsa jiki ban ce kar a motsa jiki ba ban kuma hana ba aminu eh yawwa illa iyaka in za mu wa'azi ka tafi fili nan jin kamo ka kuma wallahi sai ka bar filin nan eh amma kuruciya ba na iya halawa ba eh aje a shafa tula amma ba kuɗi a zo mu bada aje a shafa amma zo masallaci an tashi ba matsala mu ma muna da sako za mu crossing an fahimta yawwa matasa namu ne <laughs> su namu ne mu nasu ne eh Allah ya sa mu je aljanna to da amin ya rab to saboda haka yan uwa don Allah mu fahimci wancan matsala in ita kadai muka tattauna a yau ni na ga rage mu kanmu aiki zafin kai cin mutunci ba namu bane ba namu bane ba ce dole sai ka so ba ba ce dole sai kai mu'amala da wana ba amma ka matsa da zagi da cin mutunci da kazafi da kiyayya bai da wani amfani bai da wani amfani Allah ya taimake mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lallai na san cewa babu wanda zai tambaye ni wannan farko idan ba kai ba ya Abu Huraira sai yake cewa da shi lima ra'aitu min hirsika ala alhadith saboda yanda naga kwadayinka akan hadisi yanda na kana da kwadayin sanin mene ilimin hadisi sai ce to ga amsarka as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyamati mutumin da ya fi kowa cancanta da rabauta ga da cetona a ranar alkiyama man shine duk mutumin da man mace ko namiji mun gane mace ko namiji wanda ƙala ya ce ko ta ce la ilaha illallah babu abin bautawa eh, bisa cancanta sai allah babu abin bautawa bisa cancanta face allah duk wanda ya faɗi wannan khalisan min kalbihi yana mai faɗinsa da tsarkin zuciya daga zuciyarsa tsakaninsa da Allah ya faɗa au nafsihi mai hadisi ya shakka ce ko ya ce min kalbihi ko min nafsihi daga ransa in dai ka faɗi wannan tun daga birnin zuciyarka abinda kake nufi kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan shi ya fi kowa cancanta da mene da cetona a ranar alkiyama allah ka samu a cikin wannan ceto baba yana da minti goma zan iya matsa to sai hadisi na gaba ko fi sahihaini hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da sahih muslim an nabi sallallahu alaihi wasallam an ubada ta ko daga ubada ubada bin wane na'am Allah ya saka muku da alkhairi haka ne an ubadata bin samit daga ubadata dan samit radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kala ya ce man shahida an la ilaha illallah duk wanda ya shaida ya tabbatar babu abin bauta bisa cancanta face Allah wahdahu shi shi kadai la sharika lahu kuma bai da abokin tarayya shi Allah din ka tabbatar da wannan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan kuma ka tabbatar da cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma jakadansa ne dan sakonsa wa anna isa kuma ka tabbatar da cewa annabi isa abdullahi wa rasuluhu bawa ne na allah kuma jakadansa ne wa kalimatuhu kuma shi annabi isa din kalmar allah ce alqaha wanda ya jefa ta ila maryama zuwa ga nana maryamu wa ruhun minhu kuma shi ruhi ne daga allah sannan ka tabbatar cewa waljannatu jannatu aljanna gaske ne wannaru haƙƙun wuta ma gaske ne to duk wanda ya tabbatar da wannan ni annabi sallallahu alaihi wasallam ina mai tabbatar maka ka sani cewa adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da mutum aljanna alama kana min al'amali gwargwadon abin da yayi na aiki Allah ka ba mu ayyuka na gari to mu dauki hadisin a takaice wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya tabbatar babu an bauta bisa cancanta face Allah mun san kalmar shahada tana da sharuɗanta guda bakwai ko waɗanda in mun zo babin tauhidi insha Allah ku za mu ji bayaninsu to wannan ya nuna haƙƙin Allah akan bawa shine tabbatar masa da bauta ka ji a ranka ka yarda Allah shi kaɗai ne abun bauta kuma ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba sannan sai kuma ne ne wahdahu cewa wahdahu din nan shi shi kadai yana nufin ƙara tabbatar da bautan ga Allah shi din dai shi din dai shi ne ma'anar shi kadai ne abin bauta kuma shi kadai din ina tabbatar da in ba shi ba ba wani kamar yadda bilal bin rabah ya rinka yi ko ana azabtar da shi yana cewa ahadun ahad Allah dai Allah dai shi ne namu shi ne namu karshe sai ga shi Allah sallallahu ya ce ana jin tafiyar shi a gidan aljanna kaga kasuwancin ta yi riba mu ma Allah ka ba mu haƙuri la sharika lahu din nan kuma kana mai ƙara tabbatar da cewa la ilaha Allah bai da wani abokin tarayya kana korewa duniya ta sani in ka mutu akan wannan ka mutu sannan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduhu ku rike abu biyu ne abduhu wa rasuluhu cewa abduhu shi bawa ne na Allah mai da martani ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ga waɗanda suke wuce iyaka a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam har su rinka ganin ya cancanci ma a bauta mishi yana da wani ɓangare na rububiya yana rayawa yana kashewa yana azurtawa yana talautarwa wannan gaba ɗaya allah ne yake yin su Shi ne ma'anan abduhu raddi ne ga wanda ke wuce iyaka a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wa rasuluhu kuma jakadansa ne shi ma raddi ne ga waɗanda kuma suke ƙasƙantar da al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wadancan sun wuce iyaka yana da bauta aka ce a abduhu bawa ne na Allah kuma daraja ne kasancewarsa abdu sannan wanda ko ba su damu da al'amarinsa ba ba su ɗauki shari'arsa da muhimmanci ba sai ya ce wa rasuluhu jakadan Allah ne ba ku sani in ba ku bi shi ba ba ku ba aljanna wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin jama'a muna tare to da wannan wa anna isa sai aka kawo maganar annabi isa aka kawo maganar annabi isa saboda ne saboda yana cewa bawan allah ne allah ne halitta ne daga cikin halittun allah kuma kasancewan ya zo babu uba bai nuna cewa shi ma abun bauta ba ne kun ga wannan yana fito da tauhidi a sarari sannan kuma daga ciki yana nuna alaƙar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi isa an kawo muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan aka kawo maganar annabi isa kamar yadda a saƙon manzanci daga annabi isa sai shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya yi bushara da zuwansa wa musaddiqan bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kun ga wannan bishararsa ce kamar yadda a shari'a aka nuna halascin musulmi ya auri wadda take bin addinin annabi isa na fa ce halasci ne ba ina karfin gwiwa ba ne an fahimci magana na yawwa ba ina cewa ka je ka yi ba ne ina cewa ya halasta ne don allah bai haramta ba amma don allah kar ka je ka bar mu da jidali duk abin da kake nema a can nan gidan ma akwai an fahimta yawwa to don ba ina karfafa ba ne ina faɗin halasci ne tunda amana ce ta ilimi dole in faɗa ba don goyon baya ba ina fata muna tare to wannan ya nuna ashe da aka nuna halascin musulmi na iya auren 'yar can gidan ya nuna adalcin musulunci da saƙon annan sallallahu saboda su can kaji haka suna trinity za ka ji suna zagin allah da manzansa amma da ita za ta zo gidanku ba za ta taba jin an zagi annabi isa ba shi yasa aka ce mu na mu je can amma su ya halasta tasu ta zo duk da ina maimaita fa ba ina cewa aje ba ne eh, wani abokin mu muna ganiyan haddan qur'ani izufin sa 40 da wani abu yanzu ya ce wallahi shi blessing yake nace kai wallahi malam da gaske ba har kuka yake yi sai mu tashi daga makarantar hadda yana da tun yana da kyakkyari sai yan roba roban nan kawai sai je tsaya siyayya a wurin bilesin ya tsaya ya shiru wasu bilesin yake so amma ya za abin ya yi na ce layi bai yi wa a bai yi haba haba ustaz ko ka san so mahaukaci ne bai da kirki to kace dai Allah ya taimaka ba da ita aka yi ba da musulman aka yi bilesin din ta rahama aka yi rahamatu aka yi ba bilesin ba eh yawwa baba <laughs> ana tare <laughs> to sai da haka wannan shi ne sannan kuma cewa waljanna ta haq mu je can ya tabbatar da cewa aljanna gaske ne babu shakka a ciki duk abin da Allah ya ce ka aikata don shiga aljanna kar kai shakka Allah ya biya sannan kuma haka nan wuta da aka ce gaske ne ita ma ka yarda babu ko shakka wuta gaskiya ne kuma wanda ya aikinta yana shiga cikinta saboda haka nan ina ganin mu ma dai kamar mu takaita a nan kan mu ta karanta hadisa a gurguje a gurguje ba mu fahimta ko abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a lada kafin mu rufe a madadin wannan majalisi da sauran 'yan uwa muna miƙa ta'aziyya na ɗan uwanmu da muka yi a jiya wanda aka yi jana'izansa ɗazu da safe shine malam idris makwabci na wannan masallaci wanda duk tare ake kuma tare aka taso muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mishi Allah ya sa aljanna ta zamto makoma a gare shi jinya da ya ta fama da shi Allah ya sa ya zama kafara a gare shi Allah ya jibinci iyalansa da abin da ya bari a bayansa Allah da ya amshe shi ya fi musan shi akwai zafin raguwa amma muna fatan insha Allah ko yana cikin rahamar Allah saboda haka nan muna roƙon Allah ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi Allah ya kyautata makoncinsa idan namu ta zo allah ya samu cika da kyau da imani sai allah ya kai mu sati mai zuwa insha allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah na baba